قوارير من فضة قدروها تقديرا kai ka ce kwalba ce wajen gare-gare ɗin launinta sai dai azurfa ce ba kwalba ba kuma an tanade ta yadda suke so babu daɗi babu ragi